Mataimakin gwamnan jihar Plateau Mr. Ignatius Longjan ya koka yadda jama'ar jihar da dama ba su samu katukan zaɓe ba, lamarin da ya bayyana cewa mataki ne na hanna wasu gudanar da zaben. A taron manema labarai da mataimakin gwamnan ya kira ya kuma bayyana cewa bai goyi bayan kiraye-kirayen da waɗansu ke yi na cewa a ɗage zaben zuwa wani lokaci ba. Mutane da yawa suna koka kai wannan kat ba su samu ba. Kuma kun san cewa ranar in baka da kat nan ba za yarda ka yi votin ba. ba mu sani ba ko dabara ne ana yi don zuwa hana waɗansu ba mu sani ba kar mu yi kuskure a daga zaɓe nan ya zama mana da rigima a karshe gara shi kawai mu manta amma dai Allah ya sa a yi shi mu gama cikin lafiya. Kana mataimakin gwamna sannan ka tsaya takara ba a tsaye da kai ba. Yaya dangantakanka da wannan gwamnati kenan? Eh ban ci zaɓe ba. Amma ina son kara muku cewa ba wai rashin kasawa ba ne. yadda aka yi nin ba ya zaɓe da yadda ya kamata ba inda an yadda ana zaɓe da muka sa na democracy da ba zai kai haka ba amma kun san abin da kuma kun gana stadium abin da ya faru da aka ce mu ba mu ci ba kun san damuwa mu da yawa muke sai mun yi mun rubuta wani abu amma abin mamaki headquarters na pd ba su ba mu ansa ba ba mu ji komai ba muna da petition ya kai wajen biyu uku ba mu ji komai ba to tunda ba su ba mu ansa ba sun yi shiru ban kowa wani fati ba muna nan a pdp din mataimakin gwamnan jihar plateau kenan mr ignatius longjan to ko mai jama'a ke cewa game da zaben wallah ban samu katin zaɓe ba na zo na bulayi na sha bin layi lokaci har ya kure ban samu ba to gashi nan za a gudanar da zaɓe kwanan nan ya kan ganin zaɓen zai gudana to mu dai fatan mu Allah sa a yi lafiya a gama lafiya kuma Allah ba mu nasara to kana fata Allah ya ba ku nasara hito eh ya za a yi sai haƙuri tun da ban da shi gaskiya kamata ta yi da za ta sa a dan yi a samu kati eh kuma zaɓen ba su dan ba mu kin ga da sai a ji daɗin yin zaɓen sosai. Ni ne mai suna Honorable Ayuba Adinimel daga a Basa Local Government. Na samu katin zaɓe na ban san iyaka wayanda ba su samu ba amma idan an tarar da cewa kima ne ko mutane kaɗai ne ba su samu ba to zai yi kyau a yi kokari su ma su samu to amma ita hukumar zaɓe tana cewa akwai katunan mutane kuma ma ba su ma fito sun karɓa ba hukumar zaɓe so tabbatar da cewa kowane karmar hukuma su sun karba kowane karmar hukuma suna da shugaba akwai kuma kansiloli sai a yi da su so sana da jama'ar su su fita su karba. Wasu kenan da na zanta da su game da batun samun katin zaɓe. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin jama'an hukumar zaben jihar Filato ya ci tura. To sai dai a jawabin da ya yi kwanakin baya, kwamishinan zaben a jihar Filato Godwin Konga ya yi alkawarin gudanar da sahihin zaɓe kamar yadda doka ta tanada. that will be impartial, fearless, as far as executing the mandate of the commission is concerned. Kwamishinan zaɓe a jihar Plateau kenan Mr. Godwin Kwanga, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.